ɗaya daga cikin muhimman wuraren da tashin hankulan da jihar borno ta fada a ciki ya shafa shine kasuwan kifi na ƙasa da ƙasa da ke kan hanyar baga a cikin garin maiduguri inda wasu 'yan bindiga wanda ba a san ko su waye ba suka afka wa kasuwan ka kashe mutane da dama da lalata dukiyoyi na miliyoyin nerori shekaru biyu da kai wannan harin kowanne hali kasuwan ke ciki malam mu'azu isa mado shine sakataren kungiyar masu kamun kifi da sayarwa. Alhamdulillah yanzu za mu ce komai ya tafi lafiya ba kamar baya ba. A yanzu mutane suna zuwa suna saya kuma suna fita lafiya. Dama abin da muke bukata ba ko in ya zo ya saya ya koma gida lafiya. To alhamdulillah yanzu ba mu da matsala ba ma gudu a kasuwa ba wani abu haka za mu ci kasuwa lafiya mu tashi. Malam Mu'az Isa Mado sakataren kungiyar masu kamun kifi da sayarwa na zaga cikin kasuwan inda na tattauna da wasu 'yan kasuwa kamar haka. Sunana Abdullahi Alhaji Mudi mai kada a kasuwan tashar baga na kifi. To ganin cewa kamar shekarun baya akwai kamar matsaloli da aka samu a nan. Hmm. Yanzu ya yanayin kasuwan yake? Gaskiya yanzu halin da muke ciki ba mu da matsala muna cikin kwanciyar hankali muna gudanar da kasuwanmu kamar yadda ta cancanta. Sunana Sahabi Kola, PR Ona hmm. Nigeria Union of Fishermen and Seafood Dealers. to ganin cewa gashi muna cikin kasuwa kuma na ga dai kaman kasuwa ya kankama ko za ka iya gaya mana kaɗan daga cikin yanayin hada-hadan da yanzu kuke ciki eh hada-hada mu da yanzu halin da ake ciki ba laifi ba kaman da ba dan da muna cikin kasuwa za mu bare da gudu mu watse domin tashin hankali amma yanzu dai alhamdulillah komai dai ya daidaita kasuwan kifi na bagadai a cewar kwararru kan harkokin tattalin arziki shine babban kasuwan kifi a nahiyar afirka sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga maiduguri a najeriya mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama